da yake alamu sun tabbatar da cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta da hukumomin tsaro ta najeriya sun yi dukkan mai yiwuwa don ganin zaɓuɓɓukan da suka gabata sun tafi lami lafiya illa abubuwan da ba a rasa ba bugu da ƙari ƙungiyoyin sa ido masu kula da yadda zaɓe ya wakana na gida da waje sun yaba a bisa ga ƙoƙari da hukumomin suka yi shin koya jama'ar ta najeriya suka nazarci batun zaɓen alhaji dauda ibrahim wasi Salisu na da ra'ayi kamar haka. Mun san an yi zaɓe da wadda aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba kamar shekarun baya da suka wuce amma gwamnatin tarayya ina son ta daura kaimi ta gaya wa ita ofishin hukumar zaɓe ita kuma ta je da kunnen basira domin in za a sake wani zaɓe kada a sake samun abin kunya da gazawa irin wannan. sai dai ɗaukar sahun saita al'amura musamman na ɓangaren mulkin demokaradiyya shin ko me suke ganin hukumar zaben ta yi wanda bai dace ba ko kuma abin da ya dace ne abin da hukumar zaben ta aiwatar barista mai nasara ibrahim kogo faskari ƙwararren lauya ne a najeriya ya ƙara da cewar hukumar zaɓe ta nauyi da aka bata karkashin sashe na 29 sakin sashe na uku zama ita ce shugaba na kwamitin haɗin gwiwa na tabbatar da tsaro misali wannan ma bai kamata bai kamata ah, ban ga dalilin da za a ce duk da yake da shugaban ƙasa shi ne ke da hurumi sashe na 228 da 130 na tsarin mulkin najeriya shi ke da nauyi na tabbatar da tsaro. Manufa dai zaɓuɓɓukan shugabannin da jama'ar suka zaɓa su tabbatar masu da kawo ci gaba a ƙasar game da kyautata bunƙasuwar tattalin arziki da walwala tare da tsaron rayukansu a kowane lokaci musamman don ganin cewar ƙasar ta ci gaba ko kuma ta kamo sauyinta da suka tsire mata. Koya lamarin zai wakana lokaci ne kadai ka iya zama alƙali dangane da lamarin. Ƙarshen rahoton kenan. Mustapha Haruna haruna malumfashi labaran liberty daga abuja a tarayyar najeriya